kaɗe da rairaye na zunar sojan tarayyar najeriya kenan wajen wani bikin cika shekaru 20 demokuraɗiyya ta ƙasa to sai dai kuma a gaban shugabannin ƙasashe sama da 20 ciki da ma wajen tarayyar najeriya da ma wakilai daga sassa daban-daban na duniya da yi najeriyar na murnar ƙarin karfi da kila ma tsufa na ya ta ne a sabuwar rana ful da nufin mutunta sakamakon zaben sha biyu ga watan yin casa'in da uku tun dai gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da babban filin wasa na kasar da ke nan abuja a matsayin filin ƙwallon mko a la a wani abin da ke zaman alamu na karrama shi bisa amincewa da nasarar da ya samu a cikin zaben mai tasiri ranar ta kuma zamo dama ga shi kansa shugaban kasar da ke jawabinsa na farko ga 'yan kasa bayan sake tsare mulki zuwa mataki na gaba a cikin wani dogon jawabi na kusan mintuna talatin da shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatin za ta dora a bisa cigaban ta samu a shekaru hudu baya kuma ko bayan nan dai shugaban ya ce abuja tana shirin tunkala annobar rashin tsaro da karfi na hatsi da nufin tabbatar da kai ta zuwa gidan tarihi a lokaci na kankane when i took the oath of a lokacin na kama rantsuwar yin aiki a shekara ta 2015 rashin tsaro ya kamari bayan ma mai kananan hukumomi goma sha takwas. boko haramun na iya kai hari a kowane birni na kasar har da ita kanta abuja abin da ya kai har ga tadin nakiya a ofishin majalisar ɗinkin duniya da haida kuta 'yan sanda ta abuja a gaskiya ne har yanzu akwai wasu matsaloli kamar na sace mutane da 'yan ina da kisa amma kuma bambancin shine muna tunkala wannan matsaloli da karfi da makamai da kuma tattalin arziki ma dai a faɗa ta buhari zai kalli daban cikin matakin na gaba da yake na zaman damar dora kasar zuwa tudun mun tsila tun dai sauyin ranar ya burge wasu a cikin 'ya'yan kasar da ke masa kallon adalci babba a fadar jami'u a biola da ke zama daya cikin 'ya'yan tsohon madugunan sabon sha biyu ga watan yunin mko biola ina son 'yan najeriya su yi amfani da wannan dama domin ci gaba kamar yadda mko ke fata ya gani babu kabilanci ba kuma bambancin addini sai dai kuma halarta ya zuma ga iyalin na abiola ga wasu abokan takun abiola da aka zaɓa a maimakon wakilan ƙasar a lokacin na kallon bikin amma a cikin halin ɓacin rai da tunanin nuna wariya umar yakub maru da ke zaman tsohon ɗan majalisar wakilai a lokacin rikicin jin cop din da na zama ɗaya cikin mutanen da ke tunanin ana buƙatar da a sake to sai dai kuma in ana shirin ɗora a karatun adalci ga kwamar suleiman adamu ɗan zaki da ya halarci bikin da ƙungiyar mamallaka motoci ne da ko shekaru ashirin na demokuraɗiyyar tarayyar najeriya na iya sake ɗora ƙasar bisa tushe na ci gaba yanzu a alif tara da saba'in da hudu mun dauki yadda za mu rinka fijo brazil sun dauke yadda zasu hada marsani amma kaga mu hada fijo da har yanzu ba ma. tarayyar najeriya dai ta hau matakin na gaba cikin fatan sauya da dama gabatun rashin tsaro da ma matsayin tattalin na arziki ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya.